to madalla yanzu kuma zagaye na biyu na labaran za su dora hukumar lafiya ta duniya ta ce a ƙarshen makon nan ne za ta baiwa najeriya magungunan cutar kuturta bayan kammala wasu gwaje-gwaje da ta yi lamarin da ya janyo jinkirin tsawon shekara guda wajen samun maganin cutar ga dubbin masu fama da ita a ƙasar ciki har da ƙananan yara a farkon shekarar da ta gabata ce dai aka fuskanci karancin maganin cutar ta kuturta a najeriya wanda ya biyo bayan wasu sabbin gwaje-gwajen maganin da aka yi a indiya a duk shekara dai ana samun sama da mutum dubu daya da ke fama da wannan balahirar cuta wacce ke haifar da tsangwama ga masu dauke da ita hukumomin chadi na ci gaba da tsare wakilin gidan radio france international olivier bayan da suka kama shi ba tare da gabatar da wasu dalilai ba jami'in wato jami'an 'yan sanda ne dai suka kama shi a lokacin da yake gabatar da aiki inda suka kwace na'urar kwamfutarsa lauyansa ya ce ɗan dakatar da ci gaba da binciken da ake yi a jiya juma'a har zuwa ranar litinin sakamakon zuwan wasu mutane da ba a san ko suwaye ba a mako mai zuwa ne gwamnatin sojin mali za ta ɗage dakatarwar da ta yi na ba da lasisin haƙar ma'adinai a ƙasar a shekarar 2022 a wata sanarwa da ma'aikatar kula da harkokin ma'adinai ta ƙasar ta fitar ta ce daga ranar 15 ga wannan wata da muke ciki za a fara amsar takardun neman izinin haƙar ma'adinai a ƙasar. a watan nuwamban shekarar 2022 ce dai gwamnatin mali ta dakatar da ba da izinin haƙar ma'adanai a ƙasar domin a cewar ta ta ɗauki matakin ne domin inganta tsarin inda a shekarar 2023 ta yi wa dokar kwaskwarima. gwamnatin wato gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta ce za ta bayar da takwicin dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka wajen kama shugabannin kungiyar 'yan tawayen m23 uku ciki har da tsohon shugaban hukumar zaben kasar da kwanakin bayan nan suka kwace wasu manyan garuruwa a arewacin kasar a watan agustan da ya gabata ne dai wato a watan agustan shekarar bara ce dai wata kotu da ke zamanta a kinshasa ta yankewa mutanen ukun hukuncin kisa a wata shari'a da aka yi musu ba tare da sun halarci zaman kotun ba hakanan hukumomin na congo sun kuma sanya tukwacin dala miliyan uku wato miliyan hudu ga duk wanda ya bata bayanan wasu mutane uku da suke taimaka musu wajen aikata laifuka. faransa ta fara miƙa sansanonin sojanta da ke senegal ga gwamnatin ƙasar a wani mataki na janye dakarunta daga ƙasar ta yammacin afirka tun shekara 1960 janyewar dai ta biyo bayan ficewar sojojin faransa daga mali da burkina faso da niger da chadi da kuma africos ofishin jakadancin faransa da ke dakar ya ce ya fara miƙa kayayyaki da kuma gidaje ga wato da ke sansanonin kamar yadda yake a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cimma. Tokar da ya sha'afa labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma Italiya sun goyi bayan shawarar da ƙungiyoyin ƙasashen musulmi ta gabatar kan yadda za a sake gina yankin Gaza. wanda suka bayyana a matsayin hanyar da madaidaiciya matakin dai na kasashen hudu na kunshe ne a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ministocin harkokin wajensu suka fitar a yau asabar tsarin wanda masar ta gabatar da shi ya sha bamban da shirin shugaban amurka donald trump na kwashe falasɗinawa miliyan biyu da hudu daga yankin baki ɗaya inda a ƙarƙashin wannan shawara za a sake gina yankin na gaza a ƙarƙashin gwamnatin falasɗinawa da za a samar nan gaba tun dai kasashen amurka da isra'ila suka ki amincewa da wannan sabon tsari wata kungiya da ke sanya ido kan rikicin siriya ta ce dakarun gwamnatin kasar sun kashe fararen hula 'yan kabila alawiya 340 a cikin 'yan kwanakin nan daidai lokacin da jami'ai gwamnati ke fafatawa da mayakan da ke biyayya ga hambararren shugaban kasar bashar al-assad a cikin wata sanarwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adaman da ke sanya ido kan rikicin na ta fitar ta ce mutanen sun rasa ransu ne a wani rikici da ya barke a ranar alhamis wanda shine mafi nuni tun bayan hamɓarar da gwamnatin al a cewar wasu alkalma da kungiyar ta fitar kawo yanzu adadin waɗanda suka mutu a rikicin ya kai 553 har da wato wanda ya hada da jami'an gwamnati wato wanda ya hada da jami'an tsaron sabuwar gwamnatin kasar 93 da kuma waɗanda ke goya musu baya 120 To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. sauraro hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ku mai farin jini na dandalin nishadi kuma kamar yadda san al'adar shirin wajen leƙa masana'antar fim ta kannywood to yau ma dai haka lamarin zai kasance